Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe uku da rabi na yammaci agogon gundumar Colombia. A yau Asabar goma sha uku ga watan Nuwamba. shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gunan da sauran abokan mu muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa muna ɗauke da rahoto wanda ke bayyana da irin rawa da nakasassu kan iya takawa wajen kawo ƙarshen taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. ita kuwa guguwar siyasa ba ta barin kowa idan lokacinta yayi musamman a daidai lokacin da ake tunkarar zaben 2023 a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Haka sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kama a kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Kasashen Afirka sun yi niyyar dasa bishiyoyi a cikin sama da kilomita dubu takwas da ya ratsa daukacin nahiyar wanda hakan zai haifar da wani shinge da zai dakila zaizayar hamada Sahara yayin da sauyin yanayi ya mamaye shi a kudu. An fara aikin da ake kira Great Green Wall a shekarar 2007 tare da hangen gina bishiyoyi ko dasa bishiyoyin da za su fada da fadin yankin sahel daga senegal a yamma zuwa jibuta a gabas nan da shekarar 2030 amma yayin da yanayin zafi ya tashi kuma ruwan sama ya ragu miliyoyin itatuwan da aka dasa sun mutu ana ci gaba da kokarin shawo kan hamada a ƙasar senegal a ƙaramin mataki a gefen yamma na bangon da aka tsara ibrahim pole ya tafiya ƙarƙashin inuwa mai sanyi ta bishiyoyin leman tsami noman leban tsami yana ba da mafaka daga zafi da yashi da ke kewaye da shi a wajen ƙauyen iska na tashi da yashi sama lamarin da ke zama tamkar ta kwararowar hamada ne wani tsari da ke kawar da rayuwa daga ƙasa mai albarka kuma ya canza ta zuwa hamada sau da yawa fari ko sare itatuwa ne ke haifar da hakan shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗi jiya juma'a cewa a kowace rana ana samun ƙarin masu karɓar rigakafin covid-19 ta uku sau shida fiye da allurai na farko a cikin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi darakta janar who tedros adhanom ghebreyesus shi ma ya ce a cikin wani taron manema labarai cewa ƙasashen da ke da mafi yawan allurar rigakafin suna ci gaba da tattara ƙarin allurar rigakafin yayin da ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ke ci gaba da jiran alluran tedros ya ce wannan abin kunya ne da ya kamata a daina yanzu game da rabuwar kawuna a duniya shugaban na who ya ba da wasu misalan gaskiyar cutar covid-19 ciki har da cewa kusan mutane miliyan biyu sun kamu da covid-19 an ba da rahotonsa a turai a makon da ya gabata mafi yawa a cikin mako guda a yankin tun lokacin da cutar ta fara kuma kusan an samu rahoton bullar cutar covid-19 a turai mutanen da suka mutu sanadiyar covid-19 sun kai dubu ashirin da bakwai da aka bayar da rahoto a turai a makon da ya gabata ta wakilci fiye da rabin duk mutuwar covid-19 a duniya a makon da ya gabata labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Shugabanci nagari gari ba shi da nasaba da wariya da aka nuna wa mutane da suke dawata na kasa. Sau da yawa irin waɗannan halayyar ne kan samar da al'umma da ba ta da nagarta. Har idan kuwa za a dinga gabatar da irin waɗannan mutanen da Allah ya jarabta da wata nakasa, to babu shakka za su ba da gudunmawa mai tsoka a matakai daban-daban domin ganin an samar da zaman lafiya a cikin jama'a. a cewar wasu nakasassu da ke ganin cewar ana yi ba da su ba. wakiliyarmu Zainab Babaji ta ji ta bakin waɗannan nakasassu a wannan rahoton nata. Masu bukata ta musamman sun bukaci al'umma su ba su zarafin ba da tasu gudummawa don samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Yayin da ake samun matsalolin tsaro nau'i daban-daban a Najeriya, guragu, makafi, kurame da sauran waɗanda ke da bukata ta musamman na shiga yanayi na tashin hankali matuƙa. Sau da dama masu na kasar suna korafin cewa ba a damawa da su cikin daukan shawarwari na wanzar da zaman lafiya, lamarin da ke sanyawa ba a sanin bukatunsu da hanyoyin taimaka musu a yanayi na tashin hankali. Dalhatu Yusuf Sale da ke zama shugaban kungiyar masu bukata ta musamman a garin Dafo da ke karamar hukumar Bakwas a jihar Filato ya ce irin nuna musu wariya da kyama ya sanya mambobinsu ke shiga matsananciyar wahala. gaskiya idan aka samu tashin hankali ba karamin damuwa ba na gare mu domin ko kana da kuɗi ko an baka kuɗi ba abincin da za ka saya muna so idan za a yi wani zama wanda ya kunshi na zaman lafiya ko tsaro mu samu wanda mu ma zai shiga ciki wanda zai kama na sako mu ji yaya aka tattauna aka tattauna don ma mu san inda ake tafiya idan ba a so mu mu gani kamar cewa an kyamace mu ko ana nuna mana wariya muna so za a rinka kiran mu muna shiga cikin waɗanda ba nakasassu ba ana damawa da mu domin ganin cewa akwai nakasassu da yawa wanda suke da basira wanda za su yi abu wanda ma shi wanda ba kasashe ba ba zai iya ba. Madam Patricia Pam da ke zama shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke tallafawa nakasassu ta ce nakasassu da dama da suka samu kansu cikin rikice-rikicen da ya auku a sassan jihar Plateau na bukatar ɗauki na gaggawa. an hargitsi ya tashi kisan mutane gudu ake yake gudu hijira na kasa kuma ba karan wahala suke sha ba domin tallafi baya kai su kin ga gaba ɗaya wato damu mu an kara mana shi kenan sabon da muke kuka shine duk tallafin da za duk taimakon da za a yi a san cewa an tallafa ma na kasassu wani gudumawa kuma kuke bayarwa don inganta rayuwar al'umma gudunmawa da mu muka iya bayarwa shine shawarwarinmu yana taimako sosai ko da ce muna nan da nakasa ai mu ma iyaye ne kuma yaran mu da mazajen mu kuma suna jin sha'awaran mu amma kuma in aka zo batun peace building ana neman tallafi ko kuma tofar albarkacin bakin mu kin gaba a yi da mu mu din nan za mu iya mu kawo zaman lafiya a wuraren mu a gidajen mu da kuma mu. Dokar hana nuna bambanci wa masu bukata ta musamman da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu a shekara ta 2019 dai ta ba na kasassun damar samun ilimi kyauta, samun aikin yi ba tare da nuna wariya ba. Samun kiwon lafiya kyauta da sauransu lamarin da nakasassun ke cewa har yanzu dai tana ƙasa tana dabo. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. daga batu na tsaro sai kuma na siyasa. A yayin da babban zaben Najeriya na shekara ta 2023 ke ƙara ƙaratowa, fagen siyasar ƙasar na ƙara ɗaukar zafi, inda ake ci gaba da takaddama kan yanki da zai fito da shugaban ƙasa ko kuma wace jam'iyya ce za ta iya yin rawar gani. A bangare ɗaya kuwa 'yan majalisun ƙasar na ganin cewar lokaci ya yi da za su ya fitar da ɗaya daga cikinsu don zama shugaba a ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana. A zantawar da na yi da shi, Sanata Yusuf A. Yusuf da ke wakiltar jihar Taraba ta tsakiya a Majalisar Tarayyar Najeriya ya bayyana cewa lokaci ya yi da za a ba 'yan majalisar dattawa dama su fitar da shugaban kasa daga cikinsu. Ai akwai bangaranci daban-daban a Najeriya. Akwai gwamnoni wanda suke so su zama shugaban kasa. Akwai tsoffin sojoji da suke so su zama shugaban kasa. Akwai kuma 'yan majalisa da suke so su zama shugaban kasa. Amma ni na gani tsoffin sojoji sun yi Obasanjo ya yi, President Muhammadu Buhari buhari yi gwamnoni ma sun taba ai yanzu sai a bar mana mu yan majalisa tarayya mu ma muna da mutane ɗaya kusan yino ɗari ɗari hudu da sittin kowa daga cikin mu mai fita ne muddin dai shi ba barawo ba ne muddin ko bai musgunawa talaka ba kuma tsayayye ne kuma ya san ciwon kan najeriya fomi gaskiya gaskiya a ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president sai dai kuma a nashi bangaren sanata rocha sokorocha da ke wakiltar jihar Imo ba shi da irin wannan ra'ayi na a tsaya iyakar majalisar dattawa kadai sai dai a duba ilahirin jihohin kasar don zaɓo wanda ke da dukkan shika-shikai na zama shugaba na gari da zai fidda Najeriya daga halin da take ciki a yanzu. Tuntun ya kamata mu da sake wata hanya kadan mu dan duba yanayi musamman halin mutane da ba ya kamata mu duba mai aka su da shi da wani da hali suke ta da yanzu zamu zabi mutum sai mu duba mai halinsa mai taba yi in ka ce ma ana ka yi to ka nuna mara wanda ka yi da ya fi amfani wanda yake ya tuna ma cewa ana so a raba kasa zai ce kar a yi to shi ne ya kamata yi wa ya kamata amma babban abu da ya kamata mu dan canje yanzu shi ne wanda ya san kan business wato kan kasuwanci don duniya ta canja ba wanda ya saba da karban albashi ba ba ma'aikata ba a duba wanda ya san kan business don abu da ke fara duba yanzu business ce kasuwanci ake yi amma kamar yanzu kasuwanci china kasuwanci ake yi kuma irin abin da ya ba mu kasar najeriya bai ba kowane kasar duniya ba mai fashin baki kan al'amuran yau da kullun abdullahi garba muhammad ya yi tsokaci game da waɗannan mabambantan ra'ayoyi. Su 'yan majalisa da suke magana tukuma baka cinye majalisar ba, baka yi maganar majalisar da 'yan mutanenka da suka zaɓe ka za su saurare ka ba. Da suke cewa su ma he a karɓa, ai karɓa karɓa tun da yana ana maganan kudu da arewa, an kuma koma ana maganan kuma ya koma majalisa. A majalisa ma za a sake cewa kudu da arewa. Wannan duk ba gaskiya ba ne, wannan kame kame ne, wannan abu ne wanda kowa yana sa son zuciya ne, ba wai maganan demokaradiyyar ake so a gina ba, ba ƙasa kasar ake so a gina ba ba jama'an ake so a taimaka a yi aikin demokradiyyar su ji daɗi ba a'a mutum ne yake so ya gina kansa da 'ya'yansa da jikokinsa ba abin da ya dame shi tunda yanzu doka ba ta iya kama mutum ya barna to kowa so yake shi ma ya samu abin da zai tattara ya ajiye wa kansa da 'ya'yansa za a iya cewa waɗannan cece ce na tasowa ne a yayin da ya saura shekara ɗaya da 'yan kwanaki shugaba muhammadu buhari ya kammala wa'adinsa na biyu akan mulkin ƙasar inda tuni hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya inec ta bayyana ranar sha takwas ga watan Fabrairu a matsayin ranar babban zaben kasar. Abin jira a gani su ne wasu alkalima 'yan kasar za su yi amfani da su wajen fidda sabon shugaban kasa a nan gaba. Dacewa ce ko kuma cancanta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na yanar gizo facebook twitter da instagram don samun labarai da hotanni da dumudumunsu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin mai nasara nasara huntuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka. Ko yaya gurbatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau talatin nan da shekarar dubu da talatin. shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil adama. To idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Profeso Sadiq Futai na sashen ilimin geografiya a Jami'ar Mudubba Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka. Kana Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek Ayola. Da na fahimce shi tambayoyinsa kashi biyu ne. Na farko eh, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gaba daya. Sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iskan a wajen bil adama. To wayannan ina ji su guda biyu nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so in fara da na farkon. Na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya baki daya yanzu ya tara ton triliyan hamsin da biyu duk duniya baki daya hmm. so sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka gabanin duniya gaba kiɗa hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa ina gani shine ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gaba ɗaya wanda aka yi a nan eh, Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa a ƙarshe an tsayar da matsaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa a nan. so kasashen duniya gabaki ɗaya kowa ya ba da bati daidai yadda zai iya rage wasu sun ba da shi nan da shekaru ashirin wasu shekaru talatin wasu shekaru hamsin saba'in masu zuwa zan iya ce kamar mu a najeriya na ji jawabin da shugaban kasanmu ya yi a wannan taron ya ba da batsi a kan cewa a najeriya za su yi kokari su gan su rage wannan yawan fidda iskan nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matayakin kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan triliyan ɗari kame a cima wannan mataya na rage wannan yawan fitar da gurbatattun iska a Najeriya. So ire-ire kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne. Lalle kasashe masu tasowa su suke da week eh, abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba an ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba. to duk da a wannan jawabin sun da na ji su ma sun rezin wannan damuwa ɗin, to a can da na ji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari kan cewa za su na ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka tsaye da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kuɗi triliyan ɗari ɗaya so duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fita wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gaba ki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayan mm. menene illansa ga bin adama mm. illan na farkon fare da wannan gurbatacce iska din shi shine ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan hmm. a nan za ka samu eh, temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wayannan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shine canjin yanayi hmm. canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan waɗansu wurare ne wayanda dama ruwan ma ana karancinsa ruwan sama ana karancinsa ba a shi yake musu ba hmm. to sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiri wanda ake numawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wannan wuraren sai a mai da su su zama suna cikin hamada to sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumamin yana ambaliya sai ka gan kuma yayi yawa idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Hmm. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jinmu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya ɗin to su ne zai fara cinyawa da fari. sannan kuma idan ya yi yawa ya yi tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna dan nisa da in ka duba abin da jin documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yana yin wannan damina biyu da suka wuce na za ka gani mafi yawa an samu ambaliyar ba na kaɗan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbatacce iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shine wannan zafi din na wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani satin percentage na na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda eh, yake faruwa a yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa a doron kasa so yawan wannan bangaren rana ɗin, idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo a cikin kansa to shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozolla a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto haske ranar zuwan shi kuma sai ya yi wa dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya zamanto yawan ranar can bangare daga cikin ranar da yake zuwa inna wanda zai iya haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce homoglobin wato blood cells wannan aikin homoglobin ina yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake iya ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin na wannan bangaren jini din shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan eh, hemoglobin din ya zama destroyed to zai zamanto kamar mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kamar stimuli ba kamar mutum ka zo ka taba jikin mutum haka hmm. ba zai ma ji ka taba ki ba ma hmm. so sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana eh, dama suna iya su su yaki da wannan process din nan sai su kasance an yi disuwan ko an yake su ba ka ji ba ma sai zamanto dan kaɗan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo rashin lafiya to zai zamanto kamar mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake hmm. to yana da illa sosai ga lafiyar ɗan adam to shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da dinnan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma su suke da yawan wannan fidda iska din mm. su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu da hali industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai holland akwai norway da saura ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka mai da su kansu the netherlands mm. su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu da netherlands din nan mm. yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen afirka masu tasowa hamsin da uku yawa afirka kasashe hamsin da uku wato countries mm. guda hamsin da uku wannan state guda uku a kasashen turawa wanda suke kira kansu da netherlands the highly industrialized eh, nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen afirka gaba kida put together su hamsin da uku nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniya gaba kida inda za su sai da matsayi daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wayancin su zai wuya a ce lokaci daya su rage abin da suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsayi da hanyar da kuma za a yi shi za a iya yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsayi da har a cima burin abin da aka tattauna a wannan mitin da aka kare wato eh, cop 26 wanda aka yi a glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Sadiq futai na Jami'ar Maduba Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin haile-haile da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai makon goben lafiya. Yanzu kuma ga na sanyin na da labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Najeriya ta yi nasarar doge kasar Liberia da ci biyu da nema a wasan neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya da suka fafata yau a sabar a kasar Morocco. Da wannan nasarar dai Najeriya ce ke ci gaba da kasancewa a saman rukunin nasu na si da makinta goma sha biyu a cikin wasanni biyar yayin da liberia ko take a can kasa da maki uku a ɗaya wasan rukunin da aka buga a yau kevbat ta yi waiwayan baya ta doki kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya da ci biyu da nema kevbat din ce ta biyu a rukunin na da maki goma yayin da kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya take ta uku da maki hudu a sauran wasannin neman gurbin gasar ta cin kofin duniya da aka fafata a nahiyar afirka a yau ghana ta bi malawi har gida ta lallasa ta da ci hudu da nema zambia ma ta karbi bakuncin mauritania ta doke ta da ci hudu da nema yayin da ita ko equatorial guinea ta yi galaba akan tunisia da ci daya mai ban haushi kungiyar kwallon kafar norwich ta ingila na dab da daukar tsohon kocin aston villa dean smith a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta yanzu haka ana nan ana kammala tsare-tsare na karshe na daukar smith domin maye gurbin daniel farke wanda kungiyar ta sallama a ranar asabar ta makon jiya a can baya dai an yi ta yada rahotannin da ke bayyana cewa tsohon kocin chelsea frank lampard yana zauracin samun aikin na horar da 'yan wasan na norwich to amma kuma a yanzu an bayyana cewa ya janye daga neman aikin. smith ya raba gari da kungiyar aston villa ne a ranar bakwai ga watan nan na nuwamba bayan kwashe tsawon shekaru uku sakamakon kuma bayan rashin nasara a wasanni da kungiyar ta fuskanta a baya-bayan nan kungiyar kwallon kafar barcelona tana zawarcin dan wasan chelsea timo warner dan kasar jamus mai shekaru 25 ya koma chelsea ne daga kungiyar rb lesbic ta kasar jamus inda yanzu haka barcelona ta shirya taya dan wasan a zaman aro a watan janairu mai zuwa a bangare ɗaya kuma kungiyar ta chelsea na shirin cefanar da dan wasanta na gaba hakim ziyek a watan janairun mai zuwa ziyek dan kasar morocco mai shekaru 28 da ya koma kungiyar ta chelsea daga ajax yana kan ganiyarsa ta haskawa ya yi ta fafutukar faman daidaicewa a chelsea to amma hakan bai samu ba lamarin da ya sa bai sami bagire da damar buga wasanni akai-akai ba kungiyar. kungiyar hakan ya sa shi kansa dan wasan yake muradin sauya bagire bayan da ya kasa samun matsayi a karkashin kocin kungiyar thomas tuchel ita kuwa kungiyar manchester city ta sauya tunani kan sayar da dan wasan ta rahim stalin bayan da kungiyar barcelona ta nuna sha'awar sayansa a watan janairu rahotanni sun nuna cewa city ta kudure aniyar toshe duk wata kafa da barcelona za ta iya bi domin sayan dan wasan dan kasar ingila mai shekaru 26 to sai dai kuma ta yiwu stalin din da kansa ya nemi komawa barcelona a kan aro idan har ya kasa a fafutukar da yake yi na komawa matsayinsa a cikin 'yan wasan kungiyar na farko da ya kubuce masa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan daren naku. mu kuma mu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel ɗaya taya ni gabatar da shirin. sai hailu haile da daidaita mana sauti ni kuwa da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya ku kuma mu ƙara sauni lafiya bis salam